بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب صلة الرحم أوس نسخه باب وجوب وصلة الرحم wannan wawun nan a sarfance ya halarta a isbatin ta ya halarta a goge ta ko a ce wusla ko a ce sila ko wusla ko sila dukkaninsu daidai ne sada zumunta kun ga mun gama bayani akan birrul walidai ko to sai silatul rahim ayatu ashabil huquqil ashara ta cikin suratul nisa'i ai ta ta ambaci abin nan ko wal jari dhil qurba ko sannan a farkon suratul nisa'i Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الرحم أسلي على رجشي idan aka ce arrahim shine duk wanda kake da alaƙa da shi ko alaƙa ta ubuwa ko alaka ta umuma Alaƙa ta ubantaka ko alaka ta uwa yan uwantaka to amma malaman fiqh su in sun ci ashabur rahim ko zawar rahim to suna bambanta suna nufin dangin uwa kenan dangin uwa shi yasa ya a gado akwai taurisu zawil arham taurisu zawil arham wanda malamai suka yi sabani akan shin ana taurisu mutum ne ya mutu bai da kowa sai dangin mamarsa dangin mama kuma ba su gado in ba waɗanda ake ce musu al'ikhwa lil ummi ba in ba su ba mutumin da ya zama kamar misalin akhwal akhwal dangin uwa ƙanninta maza da yayyinta maza ko kuma khalat dangin uwa ƙanninta mata da yayyinta mata wato innonin mutum ko ya kumbobinsa kaga ba su da gado ai a ka'ida to amma idan ya zama mutum bai da kowa sai su to shin za a ba su gado ko ko za a ba baitul mali ne mazhabobi biyu ko al-imamu malik da al-imamu shafi'i sai suka tafi akan cewa su basu tafi akan tawritu zawi al-arhami ba sai dai a kai ma baitul mali shi yasa a cikin al-lughzul fiqhi al a cikin wata kwakwalwa da ake na fiqhu sai a ce waye mai gadan da bai ci bai sha kuma yana cikin magada sai a kyale ka yana cin al-alghazul na malikiya a gaban gado waye namiji namiji ne shi baya cikin waɗannan alwari suna minan rijali al'ashara ba masu gado na maza ai bakwai ne ko a dunkule su bakwai ne a walwari min an-nisa'i kuma saba'un ko su kuma su bakwai a dunkule to sai a ce bayan waɗannan akwai kuma wani mai gado na munshi waye shi sai a shi to shi ne sai ka ba da amsa sai ka ce baitul mali a malikiya da shafi'iyya amma al-imamu abu hanifa da al ahmad bin hanbal su sai suka tafi akan tawrithu zawil arha ba dangin uwa gado to to amma anan malamai duka abinda Imam Bukhari yake nufi da sil arrahim nan yana nufin dangin mahaifi da dangin mahaifiya dukkanin su sun shiga cikin ashabur rahim ko zawul arha ko ka ce musu zawul qurba wanda Qur'ani ya mana bayani akan su ne a wurare da yawa babu wujubi silatir rahim babun da zai yi bayani akan wajabcin sada zumunta sada zumuntan nan ba mustahabbi bane tilas ne tilas ne sada zumunta wajibi ne mutum ya sada zumunta akwai hanyoyin sada zumunta suna da yawa suna da yawa malamai sun yi bayani akan su an ka misali akan su حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمدم بن عمر الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعه قال قال جدي يا رسول الله من أبر yace kakansa ya ce kakansa lahu suhba yace ya ma'aikin Allah wane ne zan kyautata mawa waye zan kyautata mawa qala sai yace ummaka wa abaka na farkon wanda ya waje baka kyautata mawa mamarka da babanka wanda an yi bayani kansu ko da matakan da aka faɗi har bayanin da al-Imam ya yi cewa abin da ya zama eh, abin nan eh, ta'azimi ko sai a gabatar da baba abin da ya shafi itsa'i da takrimi sai a gabatar da wa mama abin da ya shafi girmamawa yuqaddamu al-abu fi ihtirami wat-ta'zim kama tu ƙaddamu ummu fi al-i'ta'i wat-takrim wannan ka'ida ce ghazaliya ko to ummaka wa abaka kaga nan ba sake gabatar da ummu da abu wa ukhtaka wa akhaka sannan dan uwanka da yan uwarka al al al al al ukhtu mace al akhu namiji wa maulaka alladhi yali zalika sannan sai masoyanka nan ba ana nufin maula na bauta ba ana nufin alwala'u na me na dangantaka eh ko eh abin nan wal mu'min wal aula bi ba'din fi kitabillah annabi auladil mu'minin kaga aula nan ana nufin wa azwajuhu ummahatu wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah to nan maula din da ake nufi ba ana nufin wala'i na itqu ba ana nufin wala'i ne na ‘yan uwantaka, mimma yali zalika waɗanda suke bin waɗancan da aka ambata. Haƙƙun wajibun wannan haƙƙi ne na tilas wa rahimun mausulatun kuma dangantaka ce zumunta ce wacce ya waje ba a tada ta. Shekul Albani a cikin za'ifu al'adabin mufrad ya za'afa wannan isnadin. to amma yana da wasu waɗanda suke kama da shi kamar a cikin sahihu muslim wannan dan an ɗauko su za su iya karfafar wannan ai aiki da wannan hadisin kuma nassosan alqur'ani da wasu hadisan da ba ma waɗanda ba ma wani cikin sahihu muslim ba suna karfafar wannan riwaya wanda daga cikin ka'idoji da malaman hadisi suke amfani da suna karfafa hadisi akwai wannan ya zama hadisi ya tabbatar da wata ka'ida ce wacce ta tabbata a cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah ta sama ingantacciya to ko da isnadin hadisi ya zama da'ifi to akan karbi wannan riwayar ai aiki da ita mun fahimta to wannan hadisin dai abin da yake nuna mana kenan sada zumunta kamar yadda a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin kafin sa akwai al-Imam Al-Qurtubi a cikin Sharh Muslim nasa yake cewa akwai hanyoyin da ake bi na sada zumunta daga cikin danginka akwai wanda sai ka tashi ka je wajensa ziyara kai ziyara ka kai masa ziyara akwai wanda gaisuwa akwai wanda yake bukata kuma ka te kuɗi za ka bashi don ka je wajen shi kawai ka je ka masa surutu ba wani amfani a wajensa ka je ka sada zumunta to ba shi kenan ba shine dai akwai wani da na taba ji a rediyo wani malami ya rasu Allah ya ji kansa yake lissafa wai akwai izawaka da izabaka eh, wai izawaka addu'a izabaka ayi bayani da baki sannan akwai iza kafa aje da kafa kenan to ko to akwai wanda cikin ba ba kawai ka je ka ce ka kawo masa ziyara ba shikenan ba kuma bayani a je da kuma bayani bayan an kai ziyara to kuma sannan a kai abu kai ba wani kuma kawai sai dai ka dan buga mishi waya ba kawai a ka dan rika sending din recharge card mana duk wani yana cikin silatul rahimi hmm. To yana da kyau irin wannan ko gaida mara lafiya ne akwai gaida mara lafiyan da sai gabe da amfani ka tashi ka je ka gaida mara lafiya ka kuma baka dan je ka bada wani abu ba kuma ka san yana da bukata ko dan lemu haka guda biyar yana da bukatar shi dan ba haka ba ba zai sama ba to sada zumunta kala kala ce akwai akwai bayanin al-Imam al-Qurtubi ya kamata mu karanta shi yana da yana da dadi yana da daɗi da aka kawo a cikin sharhu a cikin sharhu muslim sa to ka samu lada dai ta hamdalaka ba <laughs> tana da lada insha Allah to kafin nan al al-Qurtubi shine shine shine shine shine mai addu'ul muhtar yake cewa wasilatul rahimi wajibatun walau kanat bi salamin wa tahiyatin wa hadiyatin wa mu'awanatin wa mujalasatin wa muqalamatin wa talattufin wa ihsanin ita dai sada zumunta wajiba ce sayar mutum ya sada zumunta wannan wajibi ne a shari'ar musulunci koda da da gaisuwa ne mutum ya sallama assalamu alaikum ya ga dangin ya musu sallama da tahiyya tahiyya abin da ya karu daga sallama kenan akwai waɗanda suke ganin wai ba a yin gaisuwa kasan akwai masu wannan fahimtar cewa wai musulunci bayan an an ce assalamu alaikum to ba wata gaisuwa ta al'ada a'a wannan fahimta ce tasu ta kashin kansu za mu gani a cikin wannan littafin ya halatta ka ce dan uwanka sabahul khair ya halatta ka ce masa sabahul khair sabahul khair me kenan mu an kwana lafiya ina kwana ko shine ai sabahul khair to tahiyya kenan wa hadiyya da kyauta wa mu'awana da kuma taimakekeniya wa mujalasa da zama yana cin sada zumunta zumunci mutum ya zama da danginsa wa mukalama da fira da su wa talaffufin da yi musu abu cikin sassauci da tattausa musu wa ihsanin da kyautata musu yi musu abu mai kyau mun gane ai al-imam ibn abidi ɗaya daga cikin malaman hanafiya yake faɗa yake cewa wa in kana za'iban to yasiluhu bil maktubi ilaihim in bai nan to ya rubuta musu wasiƙa ya aika musu kamar ka rika text kuna da nisa da ƴan uwa to lokaci bayan lokaci a ɗan rika ma juna text ko a dan rika aikawa ta ana saduwa ta Facebook ko fa in qadura ala al-masir kana afdala idan mutum yana da ikon ya taka ya tafi ya kai ma danginsa ziyara to wannan shi yafi inji al-imam ibnu abidin al-hanafi ya faɗi wannan magana to to kaga wannan wannan wannan wannan sada zumunta ce to shine sai ce haddathana Muhammad ibn Isma'il qala qala haddathana haddathana Isma'il ba Muhammad ba حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه زي من بيان سبق شيء ولوك تند ونن آية تسوكا وأنذر عشيرتك الأقربين ألا أتشن سورة الشعراء يتم منزل سلمة سنن كيم عشيرك دنجنك الأقربين نكسا تؤنذر كيمس غرغئي كغرغئيسو qaman nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam, sai ya tsayu fanada sai ya ce yi kira ya bani ka'ab ibn lu'ayy anqidhu anfusakum minan nari ya bani abd munafin anqidhu anfusakum minan nari ya bani hashimin anqidhu anfusakum minan nari ya bani abd al-muttalib an anfusakum minan nari ya fatimatu binta muhammadin anqidhi nafsaki minan nari fa inni la la amliku laki min allahi shay'an ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha manzo Allah sai sama lokacin da aka sauka masa da wannan aya ta wa anzir ashiratakal aqrabin sai ya tara danginsa sai ya faro daga sai ya faro daga me sai ya faro daga laraba suna da qabi suna da sha'ab an sha mana wannan bayanin ko suna da sha'ab sai ai jam'in sa a ce shu'ub suna da qabila jam'in sa qaba'il suna da ashira jam'in sa asha'ir suna da batan jam'in sa butun suna da fahad suna da jam'in sa shine afkhat suna da suna da suna da suna da imara jam'in sa ama'ir to wannan a cikin ilmul ansabi ne wanda ya karanci ilmul ansab shine zai fi fahimta ko ya fi bayani mai gamsarwa a game da me ake nufi da waɗannan duka gabaki ɗaya to sai ya faro dai daga kaka babba shine wa ka abu bin lu'ayy shi ya ce ya bani ka abu bin lu'ayyin ya ku ƴaƴan ka abu bin lu'ayy kaga faɗi kenan babba kenan gabaki ɗaya kamar ku yanzu sai ku ce ya hausawa sai ku ce ya baya jidda ko in shine kakanku ko kuma yarbawa su ce ya ku ƴaƴan ududuwa in shine kakansu ko kuma in yamare su ce ya ƴaƴan niri <clears throat> ko <clears throat> ko kuma bare bare su ce ya ku ƴaƴan saifu bin ziya tsan kazan su kazan su su bare bare su su ma duk yan Najeriya kowa na iddiayin wai shi balarabe kowa a Najeriya ne na iddiayin shi balarabe ne cikin tunanin ba cikin tunanin yan Najeriya kenan duk mafi yawancin mu muna tunanin mu larabawa ne kaga sai ni di ya za <clears throat> shine ai abin nan bare bari suke danganta kansu zuwa gare shi ko Eh, Saifu Saif ibn zan har suna da legend a tarihin Najeriya akwai legend of Saifawa Saifawa legend ne tatsuniya a tarihin sun ce legend suna nufin tatsuniya ko labari kai ustura haka legend of uh, baya jidda legend ne eh, eh? na asali ah? shi baya jiddan kana nufin ba shi a to kai ka zafafa bincike bai tabbatar da haka ba abinda bincike ya tabbatar shine ba shi bane asalin hausawa amma tarihinsa akwai imkaniyar tarihinsa mun gane ai amma wasu falaloli da ake faɗin maza ne kuma na daban to su ne kuma daban hmm. <laughs> to ka gani to ya faro dai daga Ka'ab ibn shi an kizu anfusakum minan nar ku tsamar da kanku daga shiga wuta ku musulunta ku yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya bani abdi munaf ya bani abdi manaf ya ku yayan banu ya ku ƴaƴan abdu manaf an kizu anfusakum minan nar ku tsamar da kanku daga shiga wuta ya bani hashim sai ya gangaro zuwa ga banu hashim kun ga malamai idan suna bayani kan alu muhammad suna faruwa wasu su ce sun hun banu hashim su ne banu hashim babban su wanda ya fi shahara shine abdul muttalib sai ya ce ya bani abdul muttalib kaga abdul muttalib gidansa ƴaƴansa kusan goma sha ɗaya ne ƴaƴan abdul muttalib goma sha ɗaya ne mata abdullahi ya mutu baban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ɗaya shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Talib wanda yana da ƴaƴa da yawa cikin akwai Aqil cikin akwai Ja'far cikin akwai Aliyu. wanda suka fi shahara sannan a cikin ƴaƴan Abdul Muttalib akwai Hamza sannan akwai Al-Abbas waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya azurta da musulunci sune Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da hamza ibn abdul muttalib sannan kuma sai safiya mace bintu abdul muttalib su kuma sauran sun abu talib bai musulunta ba sauran kuma sun mutu kafin ma musulunci ya zo mun gane ai wanda dai aka fi gwagwarmaya sunan sai ya fitowa fili shine abu talib ko to da kuma wannan da kuma abu lahabi abu lahab ba ai abu lahab ma ai babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan Abdul Muttalib ba Abu Jahal ba fa Abu Lahabi hmm? ban ji ba yawa mai tabbace da ba ko wanda aka faɗe shi a tabbace da ba tashi ce. Hmm. ya Fatimatu binta Muhammadin fatimatu bintu ko binta da ana cewa in mutum ya ce binta ko bintu diye daidai an ƙizi nafsaki minan nari fa inni la amliku laki min Allah shai'a. ki tsamar da kanki daga wuta ba zan tsina na miki komai ba a wurin Allah ranar lahira Raira, anna lakum rahiman sai dai ku sani kuna da zumunta su abullu bibi baliha tabbas zan jiƙa wannan zumuntar da damshinta wato zan ci gaba da sama wannan damshin zumuntar ruwa ta ci gaba da samun damshi ta ci gaba da yauƙaƙa ta haifar da soyayya da kyautatawa da mutuntawa da ganin daraja amma kuma wannan mun je lahira in ba ku musulunta ba a duniya kawai zan muku wannan fiqhun wannan hadisin yana nuna ko da dangin mutum ba musulmai ba ne zai sada da zumuntarsu daidai gwagwadon abin da ake na kyautatawa amma ba zai wuce haddin shari'a ba ya shiga cikin kuma abin da ya shafi aƙida ko addini amma kyautatawa ta mutuntaka za a yi a tsakanin juna daga nan kuma shikenan sai a tsaya to shine abin da limamul Bukhari yake nufi a nan da ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu kuma wannan hadisi dai ingantacce al muslim ya fitar da shi al-imam tirmidhi al nasai sannan kuma al bukhari a cikin sahihinsa ya fitar da shi a cikin kitabun zakah amma makamancinsa. Eh, wallahu ta'ala a'la wa a'lam hadisi yana nuna mana babban fiƙihunsa, ko da dangin mutum musu musulunta ba ya ci gaba da kyautata musu babban fiqihu kenan zumunta tana nan ko ba addini shi yasa malamai suka kasa dangin mutum gida-gida wallahu alam